Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Muhawarar Assalamu alaikum jama'a masu sauran studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na studio Kalangu daga nan birnin Yamai. Kada manta studio Kalangu na watsa shirye-shiryenta tare da taimakon wasu gidajen rediyo eh, talatin da uku da ke duka faɗin ƙasar mu ta Nijar wanda kuma suke watsa waɗannan shirye-shirye na studio Kalangu kai tsaye. Masu mu a yau hawara Kalangu zai mai da hankali kan shirye-shiryen wato sallah na ta kiristoci wato noel ta shekara ta dubi da goma sha bakwai inda za mu tattauna kan wannan batu musamman ma domin kawo ƙarin haske kan yadda wato mutane za su kalli wannan sallah ta kiristoci duk da cewa kasar mu ta nijar ƙasa ce ta musulmi kuma ƙasa ce ta kiristoci kamar da wannan shiri na mahara sido kalangu ya saba wato yakan kawo batutuwa da dama wanda muke tattauna tare da ƙwararru domin kawo ƙarin ƙara fahimta eh, game da abubuwan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa ta mutanjar waɗanda suka jibanci zamantakewar al'umma zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Kamar da muka bayyana muku wato a yau cikin wannan shiri na Sido Kalangu musamman da muka keɓe kan wato shirye-shirye ko in ce sallar kiristoci ta Noel mun gaito babban bako wato Reverend Sabo Baciri na ƙungiyar kiristoci ta Amin kuma ta Ecclesia da kuma Evangel. Haka za mu tattauna da shi kan wannan wannan batu na sallar kirsoci wato noel ta samu asali ne daga ƙasar romania kuma ana bikinta yawanci a daren ranar 24 zuwa 25 ga watan disamba na kowace shekara wato ita dai wannan sallar kirsoci suna karamata ne domin eh, lokaci ne da aka fi wato annabi isa da ake kira jezido de nazaret game da haka ne za mu tattauna tare da reveran sabo reveran barka da zuwa. Tambaya ta, ta farko ina tushen wannan sallah ta kiristoci daga ina ta fito da farko. Eh, na farko ina maku godiya da wannan gayyata da kun kai mana don saboda mu magana bisa ga sallar kirismati Kamar yadda kun ka faɗa sallah ce mai ma'ana kwarai da kiristocin duniya duka ba ma kirista kaɗai ba, sallah ce wadda ya kamata a lokacin wannan sallar mu yi fara'a don saboda aihuwa isa almasihu cikin duniya a wasu shekaru 400 mm. bayan aihuwar isa almasihu 400 da yanka can ƙasar roma eh, kasan a lokacin nan ƙasar roma babban ƙasa ce ta mulki ƙasashe da yawa eh, sun ba ma kirista wahala kirista an ƙonar da su an halakar da su sai sarkinsu wata rana zai je yaƙi abin ya yi ƙamari sai ya ga giciyar isa almasihu eh, cikin eh, giragizai hmm. sai aka rubuta eh, da wannan za ka ci nasara to sai ya je ya ciyo nasara da ya ciyo nasara ya ce to ba za mu ƙara gallaza ma kirista ba duk wanda yake so ya zama kirista ya ɗauki addinin da yake so Bayan wannan an sami salama, e, sai Krista suka yi yawa cikin wannan ƙasar ta Roma, mutane da yawa, ministoci ko duka dai sai ya kasance iglisiyoyi duka sun cika ya zama kamar addinin shine kowa ya karbi Isa almasihu sare da gaskiya sare ma ba da gaskiya ba. Don saboda kama abin ne kowa shi na son yayi sai da kirista suka yi wa a lokacin nan kasan kasar roma kasa ce ta kafirai <laughs> kamar yadda ake cewa mm. eh, ba su san Allah ba suna hulɗa koko suna sujada ga gumukai eh, allolinsu gumukai ne mm, ba su san Allah ba suna bauta ma mm. gumukai Eh, suna bauta ma hota suna bauta ma rana suna bauta ma taurari mm. eh, kama dai suna bauta ma abin da Allah ya kera amma talittotin Allah mm. suke bauta ma sun ba su san Allah ba. Sai da kiristoci suka yi yawa dama akwai wata sallah da suke yi can eh, kafiran na ƙasar Roma daga 24 zuwa 25 na eh, watan Disamba. Mm. Eh, wannan sallar da suke yi ita ce sallar hutowar rana. Na'am. Eh, sallar hutowar rana. Da harshen Latin Sol Invictus mm. kenan kama ranar da ba a iya ciyo kanta kama eh, kamar sun ba rana ƙarfi don saboda kasan rana zahi gare ta kuma baka iya dibinta sosai sai suka ɗauki rana kama ita ce Allahnsu hmm. suna bauta ma rana kenan kowace shekara sun keɓe eh, lokacin da za su bauta ma rana hmm. sai da Kirista suka yi yawa duka kamar ƙasar Roma ta zama Kirista sai suka ce to eh, ba za mu bauta ma rana ba hmm. tunda Allah ya ce ba za a bauta ma Eh, litta ba wadda Allah ya yi sai dai a bauta ma Allah shi ne kaɗai ya isa a bauta mashi. Hmm. Sai suka ɗauki wannan rana ta ashirin da biyar a bauta ma Ubangiji, kenan tun da Isa almasihu magana Allah ta ce shi ne rana shari'a, shi ne rana mai haske, shi ne mai haskaka cikin zuciya, kenan dole ne wannan ranar a ɗaukakar da shi a wannan ranar. Komi cikin magana Allah aka yi shi, sai Allah ya magana komi ya kasance. Akwai hasken da ya hasken rana shi ne hasken zuciya wanda Isa almasihu ke kawa kaji eh, tushen wannan sallar. Eto, eh, eh, idan an ce Jesu de Nazare wato Isa ɗan Nazaret, shin ƙauyen da an ka shi ne koko suna ne da aka masa shi. Isa almasihu ‘yan ahe shi garin Bethlehem. Mm. Bethlehem cikin harshen Yahudawa kenan garin da adda burodi ko ko mm. garin da adda abinci ta aka aihe shi amma inda ya girma nan ne Nazaret. Kenan aka kire shi Nazaret kamar yadda Hausa ga ca dan maraɗi <laughs> ko ko dan tawa. <laughs> Eh, can ne ya girma. Kenan duka in za a kiran ka sai a aka ce jezi da nazaret don kar a gama shi da wani jezi na eh, wata kana ko wani jerusalem a'a jezi wanda ya hito daga nazaret na'am to um, eh, eh, Reveren ga bangaren su kiristoci ina matsayin wannan sallah ta ta noel gare su yanzu kiristoci na duniya duka in wannan lokacin ya yi suna tuna da Allah ya aiko mai ceton duniya. Na'am. Isa almasihu an aihe shi, shi ne gaskiya, kamar yadda ya ce, shi ne hanya, shine rai wani babba alheri ne maganar Allah ta ce mutane suna cikin duhu suna rairaye ba su san kudu ba ba su san yamma ba ba su san ba damarsu ba su san ba hagonsu sai haske daga sama ya huto yace waɗanda a kwance cikin duhu duhu akwai rashin sani duhu matsala ce in dai kana cikin duhu babu bila'in da bai iya abu koma amma ‘yan haske ya zo da haske ya zo kaga duka mugunta ta take to isa almasihu shi ne ya ce ni ne hasken duniya duk wanda ya ba da gaskiya gare ni zai sami hasken rai kenan tun da isa almasihu ya zo duniya ta sake inda ka san kahira a wannan lokacin cikin sallolinsu akwai zina akwai kashin mutane ma a yanka mutane don saboda bautar gumu kansu allolinsu amma tun da isa almasihu ya zo aka shahi wannan aka ce Ubangiji shi ne ya isa a bauta mishi. Bai kamata ban bauta ma gomakai, bai kamata ban bauta ma wasu alloli can daban. Allah shi kaɗai ne ya kamata ai ma bauta. Mm. Shi ne Isa almasihu ya zo ya ba da wannan wahayi duniya duka. Yanzu kaga mutane ana butun droit de l'homme ana butun wannan ana butun wannan har droit de la femme ai isa almasihu duk shi ya kawo wannan canjin a lokacin shi mata ba wani abu bane sai aka kasance isa almasihu akwai mata cikin almajiran shi suna biye shi suna taimaka mashi bai yi jiwa da mata ba duka ya ɗauki mutane guda ya kubtar da duniya Dan saboda duniya tana cikin kunci Tun mm. tunda isa almasihu ya zo duniya ta sami kanta a can wata rana eh, mai wanda ya kamata eh, ai kamar hutula da shi mm-hmm. ya ikilere ya ba da haske mm. babu maikin sai aka ce ai kirista duka za a kamuwa aka kamo kirista aka ɗaɗɗarme su eh, bisa ga itace aka zuba musu mai aka kunna shina yawo cikin haikalin cikin jardin kinshi don saboda ya sami haske mutane ya kuka to in mutum ya kangare zuce shi bai sa Allah ba to abin tsoro ne kaga lokacin sai wannan sarkin da nice ma Constantine mm. da ya sami nasara da taimakon Isa almasihu mm-hmm. sai ya ce to ba zan ƙara gallaza musu ba aka ɗauki ƙuduri duka wanda ke so ya zama Kirista duka kamar duka ruwayomu mukin shi. Hmm, daularsa hmm. da yawa kashi tamanin da goma bisa ɗari suka zama duka kirista kenan lokacin nan baka zama kirista ba kai mahaukaci ne ma ka ɗaukaka ko ba ƙauye da haka ne aka ɗaukaka fayan ba ƙauye kenan fayan hakan a lokacin wannan tunda ba su cikin eh, zaman da ya kamata na gaskiya a lokacin nan aka fara duka eh, ranukin da sun ka ɗauka na sallolinsu aka shahe waɗannan rana aka ce yanzu ga wanda ya kamata ku bauta ma kada ku bauta ma gumuka kada ku bauta ma rana kada ku bauta ma hota kada ku bauta ma tamanari mm. wannan talittai ne da Allah ya kira Allah ce ku nemi makeri ba ku bar nema ƙira shi. Na'am. Kana bin gahiya ga makerin da kanshi. <laughs> To, ka gani. To, Reverend, shin akwai su matakai ko su sharuɗa na ga su kiristoci na su tahiyar da wannan sallah ta Noel? e ka san sallah Allah bai ca in zaka sallah ga abin zakai ga abin zakai ga abin zakai. Mhm. Amma muna gargaɗi mutane in ana sallah a bar huce gona da iri. in abinci za ka ci ka ci wanda ke isakka mhm. kada yanzu in ka ɗauki ƙasashen turai in wannan lokacin ya kama lokacin bacanga da kuɗi ne mm, in kaga abin da ake kasha rana guda sai a kashe duka kuɗin da ma aka iya kasha shekara guda a sai wannan a sai wannan a sai wannan a sai wannan mangazi ne sun cika taf. da kayan jin daɗi mm. kenan muna gargaɗin mutane sallah ce amma sallah bai kamata in ana yin ta ba a mance da tushenta. Zan baka wani misali, aka yi buki wani gida wata rana, eh, bukin zanen suna. Sai ana kawo eh, kowa shi na kawo kado me kuce mu kado mm, mm, tukwici eh, da kyauta e suna kawo kyauta sai uwa yaron yaro ne tunda shi na kwana sai ta aje shi bisa gado duk wanda ya kana shi sai ta ce aza bisa gado duk wanda ka tukwicin shi kyauta shi eh. koli koli ne mm-hmm. eh kumshi kumshi mm-hmm. komi dai a aja bisa gado sai can wajen la'asar marice ya yi sai ta aka ce to a kawo yaro su gan shi don saboda koma za su yi mm. sai aka ɗauko yaro aka zalika yaro ya mutu don mi duka kayan da an ka kawo don yaron wa mm. bisan shi ne aka yi ta'aza su har ya suke har mutu sai sallah ta koma kuka kenan bai kamata ba a wannan sallar da muke yi mu mance da aihuwa isa almasihu dan shi ne muke sallah dan shi ne muke tawai duka dan shi ne muke fara'a kada abinci ko wani shaye-shaye ya sa da bid'a mm-hmm. ya sa a mance da wanda mahimmancin wannan ranar, menene ta kumsa wane ne a tsakiyar wannan ranar, da kamance wanda a tsakiyar abu. To akwai matsala. Zabar magacin hasaro ga <laughs> abu ya lalace <laughs> abu zai lalace eh, eh, eh, reveran wannan sallah ta krista musamman manuel ta kasance wani ginshiki na ƙara haɗa kan jama'a ko da yake akwai bambancin addini tsakaninsu eh wannan gaskiya ne isa almasihu bai zo don kirista ba isa almasihu ya zo don duniya duka ne kada kirecen su ce a'a ai namu ne ba naku ba isa almasihu kyauta ce daga allah zuwa ga duniya duka kenan isa almasihu na kowa ne ce na gari na kowa mhm. kamar yadda musulmi in suna sallolinsu layi da fitir kenan in suna yin su suna gayyata mu eh, in ma ba su gayyace mu ba suna aiko mana abinci abincin layya da abincin sallah sai mu karbi wannan da fara'a wanda ya baka abinci ya kula da kai ya baka girma kenan abin hulɗa ne abu kai da yawa gare mu in suna sallah sai mu je in muna sallah sai su zo amma kamar ana ƙara zumunci ne sallah bai kamata ba a yi ta cikin baƙin ciki ko maƙiyinka ka shi na sallah ya gayyace ka kashe tunda abin fara'a ne za ku shirya abin Eh, bakin ciki ne wanda kuka ci abinci tare ya ci amana kenan bai kamata ba a wannan sallar muna jin wasu wa'azi kamar da ‘yan tsagere suna wa'azi a an ci abinci da Kirista kai kahiri ne wane ne ya sa a ce mu Kirista kahiri in ba rashin rashin fahimta rishin fahimta ya ya Kirista zai zama kahiri surtu Nijar da musulmi da Kirista musulmi da kirista in ba yanzu ba da lokaci ya lalace ai kullun tare suke tare ake <laughs> a yanzu akwai wasu da suka hoto eh, suna wa'azi ba a san ba abin da suke so su ce hokaca ba Allah ba Allah bai da bakin ciki Allah an shina sai ya kashe ni ba ruwan shi da kai sai ya dauke ta fiske rayuwa kowa daga Allah take kenan bai kamata ba kaga wani ya keɓe ganga ya ce ai duka wanda ba cikin addini na yake ba a kashe shi kai ta zage Allah in kana so zai baka rai zai ma baka albarka ya aika iske shi akwai ranar hisabi akwai ranar kindillanci yadda Hausa yake cewa akwai ranar hisabi dukkan magana da kai za ka kawo sakamakon ta gaban Ubangiji. Tunda shi Allah mai salama ne, Allah mai kamna ne, yace wanda bai san ka, kai mishi alheri, ka kamnace shi, wanda bai kamna ka, ka kamnace shi, ka ba kowa girman shi, ka ga wa'azin da mata mu yi a cikin wannan ƙasar. akwai addini Nijar, amma zuce ce kaga yadda take. Inda muna bin Allah yadda ya kamata ne, ruwan da za a zuba Nijar, dezar ma haika kawai itace sun ware hituwa. sai ka ga mun zama aljanna aljanna a wannan ƙasar dan saboda tsoron Allah da a cikin mutane na'am eh aka ce a daidaita sahu kawai shine za a daidaita shi eh. to reverend wannan hidima ta ta sallah shin kawata eh, wuri yana cikin karrama wannan rana ta ta haihuwar eh, Yesu almasihu eh mana ba a yau za a sallah ai sallah haihuwar Isa almasihu ko kuma bayanta akwai sallar shiga sabuwar shekara eh, nan Nijar ɗaya ne ni ga masu mai aka ce musu eh, leme mm, magajin gari a can shekaru goma hakan ga na ga suna wajen dan fale da kwangare suna wani dan kwaskwarima ana dan sa'a wani yan fitilu mm. yanzu ba su shi ma ina jan hankalinsu ya kamata gari ya zama da haske duk inda adda duhu ya kamata a sa hitullu. Bai kamata ba a ce an shiga sabon shekara, kaga gari gashi nan kaya-kaya mm. ba wani abu, wani irin ƙasa ce wannan. <laughs> ya kamata a ja kunnuwansu, kuɗin ina kuke sa su. ba ku iya sa ‘yan kuɗi kaɗan ne a samu wannan yare za su shi daɗi wa? ga hasken rana ma akwai. Yare za su shi daɗi. In na ganin wannan hasken. To kaga mu ba ruwanmu da yare nan ne matsalanmu. mu. Yare kawai loke in yare suna ganin haske ne kai kai ma da kanka in kana ganin haske shina abin nan da wannan eh, limiyar ke wuta tana zuwa tana komowa <laughs> zuciyar ka za ta jin daɗi kenan in aka ce sallah ce sallah ma ba ka kaya sabi kake yi ba dan saboda ba ka san ka sa kayan bara zuwa ga sallah bana shekara in za ta shigwa ya kamata magajin gari mai ma ya kamata su sa mata haske amma sai ka gama wannan ma wasu suna wazi a ba al'adunmu ba ne waye waye yo abin da adda kyau ba mun shi in al'adunmu za mu koma halaka za mu yi wa in duka za mu ɗauka babu haske al'adunmu can ba wani abu zama muke kadas kadas gaya amma yanzu Allah ya sa komi in ka tai ƙasar Senegal lokacin ƙarshen shekara in ka ga yadda suka sake gari Senegal ba musulmi ne duka Nijar ɗaya ne mutane da taurin kai Eh? magajin gari ka huddo 'yan kuɗi, eh? masallaci ma ana ya samu shi duka hasken duka sabo shekara ya zama abu. Kenan bai kamata ba mu taurara zuciyarmu ga abin da ma ya kamata zai ceton mu mu ji daɗi iyalanmu su ji daɗi kowa ya fara'a a san da sabon shekara ce. Akwai waɗanda magaca wannan sabon shekara mu ba mu cikinta. Sabon shekara alherin Allah duka shi na cikin wannan shekarar. Ka la'ananta da ga shekara ka ce a shekarar wanga ce babu shekarar da ta wani. Kenan ta kowa ce. Ba dole ba ka kwana cikin wannan shekarar. <laughs> Kenan duk alherin shekarar. Ya kamata kai fatan wannan alherin shekarar da ta zo ya kasance ya zama naka ne. Amma an kalla ananta da shekara za ka wahala, eh. da haka ne ga ganin shekara ta kangare mutane a ta yi tauri cikin shekara kai ne baka so shekaran ma ta zo ba. yanzu ka eh, ce shekarar Kirista ta to Allah ni son ne ka duka albarkan da a cikin wagga shekara. Eh, reverend eh. sabo bayan wato kawata birni da wutace masu launi kala-kala shin kuma ana holewa sosai musamman akwai raye-raye da bukukuwa da kaɗe-kaɗe da wato ake karama ita wannan rana shin duka waɗannan raye-raye da eh, holiya da ake yi duka suna cikin tsarin wannan eh, sallah ta kiristanci taku? A'a, ka gani ban shan giya. Na'am. Tun da ni zama kirista, ban taɓa zuwa cikin eh, wani gidan rawa mm. ko wani buwatu da ni kuke mm-hmm, ko? Mm-hmm. Gidan rawa da duka ne haka. Ba na da wannan duka. Na'am. Dama ba cikin rayuwa ta yake ba. Mm. kuma ubangiji ya sake zuciya kuma ga addinin ka bai ba goyi wannan ka ba kuku ya ne a'a ah, ah, ah, yanzu ma ina tash in ina so sai in sa music in yi ma rawa na'am ram <laughs> me zunubi ne ban so eh, na'am ban san wata dauda cikin zuciyata na'am Allah bai ƙi ka yi rawa ba, amma wace rawa za ka yi? Ta bauta masa. Ta bauta masa. Allah, mala'iku sama, waƙa suke ta rera ma Allah, ba su bari wa? Allah ya yi su don su ɗaukakar da shi cikin waƙa, amma yanzu in kai waƙa sace ce ina wannan kahirci ne. Lokacin sallah ai fara'a, masu shaye-shaye su bari. kaga lokacin salloli da shekara ta ƙare kana ganin ma kominike mutane ku yi anniya saboda mutane sai su je su sha giya ko ko sha maye mhm. sit accident ba kirista ba ne wa? a'a lokacin sallah ne shekara ta ƙare mutane da yawa an yi hospital urgence kana ganin mutane da suke shi kansu a'a wai shekara ta ƙare a shiga sabo shekara cikin eh, wani cikin annashawa wani holewa daga holewa sai ga an hole an je an mutu mutane da yawa mutuwa suke a wannan lokacin kenan gargaɗin da nake musu kada ka je ka sha giya don ka ce wai sallar kirsimeti ce a'a kawai sallar ka ce wannan ba ta Allah ba ce hmm. salla Allah a ce a yi ta cikin tsarki, a yi ta cikin zuciya mai tafshi, a yi ta cikin ƙamna. Kashi yadda kamata. Amma sai ka ga mutane duka konser kinsu wanga shina konser wanga shina konser wanga shina konser duka suna konser suna ta tashiwa dai suna ta <laughs> suna konser suna kirayo mutane mutane su zo su fara'a mm, amma ba su kirawo mutane ba su zo eh ba su kirawo mutane ba su zo su eh, shagiya a'a ƙasar da duk ga mutane ba su wana zuciyarsu ba su samun lokacin da suke eh, casha kamar yadda ake ca. Mm-hmm. Za ka ganin wannan in babu wannan abun za su halakar da kansu da kansu don saboda akwai wani iko kamar ƙarhi cikin mutane. in ba su ɗan shakata mm. za ku samu matsala ƙasa wannan. Kenan dole a keɓe mm. wuri a keɓe Wato inda mutane za su ɗan shaƙata. Wato a ce dai a taɓa kiɗi taɓa karatu kenan. A'a ba taɓa kiɗi taɓa <laughs> karatu ba. Zunubi ba cikin zunubi ba. Na'am. Ba cikin zunubi ba. A'a. Na'am. Yanzu kai da iyalinka. Hmm. Kuna iya ku samu ku hota ɗan wani wuri inda za ku zamana ku sha iska mhm. kullum kuna cikin gida wani uh, can kumburin kusu bai yiwa ku zan huta da iyali ku she na akwai santar ayere akwai wuri da yawa da yawa ku she ko dan sikirari kun ka sha kaga matarka ta walwale eh amma kawai ka dunkule ta cikin gida baƙeta baƙeta kamar kwaso Allah kiyaye. Amin. Eh, to, Doktor, mu dawo, wai, eh, eh, Ravira, mu dawo kan shi wannan dare ainihi wanda ake kwanan zamne ana ta karama shi wannan dare koko wannan rana ta haihuwar annabi Isa. Shin wani muhimmanci ga wannan dare shi na Noel ɗin? Wannan dare muhimmanci shi ne daren godiya, don saboda Allah ya ce, kusan ma masu godiya. Mhm. Bai kamata ba Allah shi ma alheri ka daƙile. akwai mutane da alheri da yawa Allah ke yi mana akwai alherin da ma ba mu gani alherin da Allah ke yi mana kaɗan ne muke gani ga idonmu amma abin da yake yi kullum rayuwarka ga hannun shi take sai ya so kai sheda ko kushe ya taɓe ka Allah sani mhm. Allah ce gashin kama na bisa kanka ƙidayayi ne kenan alherin da Allah ke yi mana shi ke Allah kamar gardiyan kimu ne shi ke mm. shi a tare da mu shi na kiyaye mu shina kare mu da ayyuka da yawa wanda magabci shaidan ke son ya yi da mu inda da kaɗan Allah ya ƙifta ɗan gwabci da gare ka za ka halaka a wannan lokacin kenan ya kamata mu gode mu Allah kuma bayan haka nan wannan rana ya kamata mu gode mishi dan saboda inda Isa almasihu bai zo ba da ba mu san ba ma duniya da take yanzu Shi ne ya zo ya tsara duniya wa'azin shi wa'azin ƙamna ne kaga duka duniya ai komi rikicin da ake yi hmm. sai a zo a yi sulhu a ce ku kamanaci shuna duka duniya gida guda ne duk ɗan adam ne kana ba gobiri kana ba kaci ne kana ba larabe duka wannan shirme ne ba haushe duka hmm. gida guda ne jini guda ne daga tushe guda mun ka hoto amma Allah ya raba mutane ya ce waɗannan ku zo nan waɗancan ku je can waɗancan ku je can hmm. kaga nasaru can ƙasar su sanyi ake yawan ka kai ka can yanzu ai sai ka bushe in ba ka sami kariya ba in suka zo nan ihu suke ba su iya hituwa waje dan saboda rana ta yawa yau mu rana ce ke muke jin daɗin ta eh ita ce jikinmu yana ɗaukata kenan duka duniya uwa guda uba ne shi ne kamata mutane su gane shi ne wa'azin isa almasihu ku zo ga Allah da ya tale taku ku zama uwa ɗai uba ɗai in kuka haɗa juna in kuka zama uwa ɗaya uba ɗaya duk albarka za ta samkuwa cikin wannan gidan ko cikin wannan ƙasar yace duk waɗanda suka raba kansu albarka Allah za ta yi sagare su amma duk waɗanda suka haɗa kansu za su sami ƙarfi tsakaninsu Allah zai ƙara musu ƙarfi kuma duk albarka Allah za ta samkuwa yau ka mu duka rarrabe muke ana butun politik ma akwai opposition majority sai wanga ya rawa ce rawar ba ta yi ba wanga ya yi kiɗi a ce a wannan ai mugun kalangu ne a kai itulize. to ina za ku ku raba kanku riga da talak kamar ko talakawa muke talaka gidan talaka ya rabu yau ai karhin ya rage talaucin zai karuwa kenan ina kiran a wannan sallolin sai ka ga mutane sun zo hwada mai ƙasa ko ko hwada prime minister ana ta gaida bai kamata ba abin ya zama kawai kama bid'a a hmm. yadda ake shekara duka ya kamata su dibi zuce su su tsarkake ta su wanke ta duk wata muguwar hali da ke cikin zuciyarsu a kawar da ita hali hmm. wata mugun nahi a ɗebe shi a je a yi ma ƙasa aiki ƙasar Nijar ta walwale mu ba juna hannu mu yi aiki. To, eh, Reverend mu dawo kan shi wannan ice na Noel, shin eh, me ke ma'anar shi wannan ice na Noel a idon Kirsuci? Saboda na ga yadda ake mishi kwalliya ake mishi ado kuma shi wannan ice yana da muhimmanci ne sosai ga Kiristoci? Eh, shi na da muhimmanci. Waɗanda ke yin shi can suna da wannan icen da suke ce masafen. Mm. Eh, a hwari ice ne suke zuwa cikin kogon daji su mm, saro. Mm. Ba safen ɗin ba wannan irin nau'in ice ba ɗin ba. Eh, safen da yake. To shi kaɗai ne ake eh, ake. Eh, shi ne suke datsowa. Shi in ba shi ba babu wani ice. Ba su ba su wani ice. A can da yawa ne kwararren su ga sunan bargashi. A ah, kamar nau'in icen shi ne nake. Eh safen. Ba ɗauko wata sabara a zo a sa ko kuma. Amma munan. Na'am. Kaga ba mu da yanzu ma can an bar datsuwa ice. Mm. sai dai a yi na roba sai dai a yi na roba don saboda an ce kowa zo ya datso ice mm, a kiyaye mahalli eh, kaga mahalli zai ɓaci eh kenan an bar wannan dace dace itace mm. eh in ma kana da magarya cikin gidanka kana iya sa mata wannan adwokin mm. eh in ta diya kuna diba da guda guda kuna sha yau ina laifi <laughs> tun da safen shi ma ba diya gare ba amma mu muna iya samun magarya muna iya samun kalgo muna iya samun eh, kuka ma don saboda iglis mu in zamu yin shi akwai wani ice gamshi cikin mm-hmm. gidan shi ne muke sama ya yi ƙarhin sa ya yi armashi mana duka ice shi nan na ta haske kamar ice aljanna <laughs> <laughs> to eh, eh, eh, pastor akwai kasuwar noel a nan birni mai musamman can turai akwai kasuwar da an ka keɓe don saboda ta noel mm-hmm. amma kamar yadda kai mana tambaya tunda ni ne ina cikin masu jagoran ikilisiyuka mhm. zan ba da eh, mi aka ce konsai eh, shawara eh, gargadi shawara ne don saboda a sami a keɓe wuri koko muna iya mu sami hulɗa da masu kantuna mm. masu kawo kaya abinda abin da ba a so tsadatan kasan mm. su ban wasu lokacin salloli mm. duka sallolinmu na Nijar ana gargaɗin mutane ku rage ku rage ina lokaci ne suke neman sarrafakin mutane to kaga ko wannan kuma duka shi ko bai cikin ba alheri ba ne ya kamata in sallah ce a taimaki mutane su yi a cikin wannan sallar mm-hmm. shinkafa ta rage kaji su rage zabi su rage komi ya kamata a ɗan diba tumati ya rage kuɗi don saboda ko wanda bai da ƙarfi ya samu abin da zai samu ya sallah cikin gidan shi. Na'am. Eto, eh, eh, eh, Reverend, ita wannan sallah ta kirsoci, kun taɓo a ɗazu wato maganar kamar irin rashin fahimta tsakanin addinai. Mm. Shin akwai wani kira gari ku kan ta yadda an san dai kasar Nijar ƙasa ce ta zaman lafiya kasa ce ta zumunta ba a san wannan matsala ba da ke tsakanin kiristoci da musulmi shin akwai wani sako da kuke da kan wato jama'a musamman da a kiyaye zaman lafiya musamman a cikin wannan ta tamu a daidai wannan lokaci na bukukuwan kirsimeti. Eh, na gode, kaki in yi kira ga al'umma, kaga 'yan lokacin Laid el-Fitr ko Laid el-Kebi mhm. in suka zo, ka taɓa jin Kirista ya, ya zagi sallolin da za ku yi, musulmi ba ka taɓa shi, sai dai musu hwata alheri. eh amma akwai wasu ‘yan tsagera nake ce musu. Lokacin sallar gaizo sai su je cikin kafanin yada labarai mm. suna zage-zage suna wannan suna wannan ayisa da wannan ayisa da wannan ba hau Allah ya ce haka nan ba don haka ce wata rana duk inda ka ga masallaci ko iglis ana zagin wani addini kawai iya sa ga wurin nan Allah bai nan bai nan fiske Allah san yake duka mutane su haɗu su kamanaci juna isa alamu ya ce ko kamanaci juna in kuna da kamna ne aka sanin ku na Allah ne duk wanda ka ji shina zagin mutane ba na Allah ba ne wa'azin shi ma kamar zunubi ne wake yi ba yanzu in zagi mutane nan zunubi ne nake yi ko yan bori ni zaga wurin ka ka san ba addinin mu guda ba ko <laughs> zunubi ne bai kamata ba ka zagi wani bai kamata ba ka zagi addinin wani kana iya ka gan shi magana ko fahimci juna ka ce a ni ga na ra'ayi a'a ni ko yadda ni karanta ga na ra'ayi mm. ya ce to yalla ko mu ba su zo ba guda inda ana tattauna amma ya dai a san fahimta akwai duka cikin ra'ayoyin akwai wanda sun ka bambantu amma in ka diba sai ka ga Allah ne tsaka. To, kana bauta ma Allah, ina bauta ma Allah, ka ce, a'a sai yadda ka bauta mashi zan bauta mashi. Ko rawa ake ai mutane kowa da take rawashi. Tashi kowar tashi hikima. Kenan bai kamata ba. Yanzu ne ƙasar mu tana nan ga lalacewa. Mutane suna raba kan juna, politik ta raba mutane, da addini ya raba mutane to matsala ta tashi mana. Kenan bai kamata ba ina kira ga malamai ba ba, ba su duka ne. yawansu mutane ne masu kwantaccen hankali ba su son tashi hankali yawansu amma akwai wasu 'yan gungu-gungu kalilan kalilan su hana magari kwana su ɗauki ofarlar suna zagin mutane wannan bai kamata ba sauraren ƙarin zunubi ne wa'azin ƙarin zunubi ne kada ka zagi kowa Allah ya ce abin da kake so gare ka ka so mu dan uwan kashe kenan bai kamata ba a sami eh, tasha hankalin ko kuce-kuce na addini cikin Nijar ko tsakanin addinai da kansu ko ko tsakanin addinai da wasu addinai ya kamata kowa ya baza kolin shi yadda kamata aka ca kowa ya tafi da addini shi bar sagin wadance eh kundin tsarin mulki in mun ka gamu in mun ka gamu kasa mai eh. walwala addini in mun ka gamu iglis menene muke yi muna roƙon Allah dan ya albarkaci Nijar yau Allah albarkaci Nijar wa Nijar musulmi ba su yawa ba yau an kaga ina ma Nijar addu'a kenan duka musulmi ne nake ma addu'a Allah sa musu albarka kadai ba kake ma wannan addu'a su ba su da yawa waɗanda adda yawa su ne nake ma addu'a na'am eh ni ma gwamnati addu'a ministoci ina musu addu'a Allah ce kada ka zagi wanda a bisa iko na'am wannan haka. Fiske masu iko Allah ne ba su matsayin. zabi ne na Allah. Yace ku yi iko ni ne kamata in yi iko mai na baku. in ma ba su gane ba su kai ayyuka na ta'asa su suka sani ni dai ba zan zage su ba zan yi musu addu'a dan in suka lalace ni ma yan kuɗin da ya kamata a gani ba a ganin su sai kura za ka gani in iko lalace kenan ya kamata mu yi musu addu'a mu yi ma kowa addu'a marasa lahiya ai musu addu'a waɗanda ba su da ai musu addu'a Allah ya koro waɗanda an likita ai musu addu'a Allah ya ba su lahiya waɗanda suka eh, kwanta dama kwanta dama hmm. Allah ya gafarta musu. Eh, ba waɗanda suka kwanta dama ba mu musu addu'a. Allah ce in kan mutu aikin ka kebin ka. Duk wata addu'a da aka yi ma dan ka mutu. Ina <laughs> duka da dan kwanta da hankalin mutane ne. Aikin ka zai bin ka. Eh. eh amma waɗanda suka zamna Allah ‘yan uwa ne suna cikin kunci don saboda wani ya zan babu shi ma Allah ba su haƙuri. Mm. Allah albarkata da ƙasar mu ne kashi kiran mu in ana wannan sai ka ga Nijar ta walwale. Ito, eh, Reveren, sabo mu dawo kan wannan Fernuel da ake batu a kai musamman ma wanda yara a wannan lokaci na bukukuwan Kirsimeti wato kowa yaro yana son a ce Fernuel ya zo ya kawo mishi kyauta shin mi ke ma'anar shi wannan Baba Noel da a bangaren naku? Eh, per Fernuel kama yara ana son a yi masu koyaswa. Mm. sai a ce in yaro ya zamna kurum, cikin shekara ya yi karatu lakwal ya yi biyayya ga iyayensa Père noel zai kamshi alheri. Hmm. To, akwai ubanan da ke ce ma yaro su rubuta letter, eh, abinda suke so za a aika Père noel suka rubuta uban shine Hofer eh, Kenan da hiki ina gane wata hikima ce. Wata hikima ce. Ba wai a a a a kiristiyance ne abin yake. A'a ba a kiristiyance bane. Kama kama Afirka ne. Eh. Ka sa akwai ubannin mu can akwai wani gatana da kura eh, da zuwa da gizo da wani abu ne wata fasa'a da a gare su don saboda mu gane yadda zaman duniya yake. To shi ne a wannan lokacin aka ya rubuta don saboda a ci noel mm. sai baban ya zo ya sawo abin shi ne zai zama amma akwai kuma wasu da suka ci Père ne ga sunan yaron ka je ka yi kado can ka kai sai eh. da dare ke ya kama yaron ko da sahi ke ya kama yaron a ce ga Père noel ya bubbuga ya zo eh duka wannan siri ne da tsari ne don saboda yare su ji dadi in suka girmama sai sun san da ba kawai ba Père ba ne <laughs> wani ne ya sa kaya Eh, yana kamar shi wani annabi annabi ne ba wani tsoho tsoho mai warin geme <laughs> a'a wannan duka shirme ne eh, tsari ne amma eh, yana kawo natsuwa ga a yare suna jin daɗi yare suna jin daɗi duk abin da kaka yi dan ka ne kake yi sosai ya kamata Nijar mu kula da yara kwarai mm. a barbarin yara bargaji hakan ga a'a mm. a kula ma yara a kare hakinsu kuma duk abin da kamata ya su ji daɗi ya kamata a yi shi. Ito eh. eh, eh, shi waɗannan kyaututtuka da shi wannan Fernwell yake ba yara. Shin kyaututtuka ne waɗanda a kowace shekara ne kaɗai yake ba da su ko kuma akwai wani lokaci da ake ba waɗannan yara uwaye suke ‘ya'yansu wannan kyauta ko ba lokacin Fernwell ba ne? A kyauta kullum ana iya amma akwai lututtuka wanda yara suna jiran a basu wannan eh, baiwa eh, wannan kado ke mm-hmm, kyauta kyauta ke mm, akwai lokaci yanzu yaran ma suna ta eh, kado mu ina yake ina yake ina ce ah, ku kwantar da hankalinku za a samo shi ku yi ta addu'a nake ce mm. musu ku yi ta addu'a in kun yi addu'a ku ta ka kadon zai zo amma ya kamata ko da kaɗan ne abu a yi musu wannan jastikin su gane da an kula da su. To, Reverend kamar yadda ake gani a addinin musulunci akwai karkasuwar eh, wato addini akwai 'yan ɗarika akwai 'yan suna da sauransu. Eh. Eh, shin a ɓangaren ku akwai irin waɗannan karkasuwar addini? <laughs> Karkasuwar addini kamar ra'ayuka ne da yawa bisa ga Allah. Na'am. Ko ina kowane addini. akwai karkasussuwa iri-iri. Kamar yadda mutane ba ganin karkashe ne muke. Wanga ba gobiri, wanga buzu, wanga ba larabe, wanga ba haushi, wanga ba hillace, wanga ɗan shinuwa, wanga japone, haka ake. Itace ba ba ga karkashe suke ba cikin daji. Ko ku aduwa ce kawai, inda aduwa ce ai da mutane su halaka. Babu mangoro, babu gwaba, babu kalgo, babu hmm. sabara. kowane akwai unhwanin shi. Kenan da haka ake dan samun sabanin ra'ayi kenan. Eh, dole ne a sami sabanin ra'ayi kasan dan mutum Mm. akwai tunani gare mm. dan mutum shi da hankali mm. wata rana kuma sai ka saki rezo sai in ka saki rezo za ka hwada cikin eh, gonar wani a bangaren ku akwai protestant akwai katolika. eh ba ma su kadai ba eh. protestant da katolika eh, kama kashin ne bui cikin katolik ma akwai wasu ɗan gungu-gungu. To akwai masu sauci. Evangelic ma akwai gungu-gungu. Akwai masu sauci ra'ayin addini akwai kuma masu ta haya sak addini shin kuma kuna da wannan matsala eh akwai akwai muna kirayo su mm. kamar nan da muke Niger in ba mu son tashi hankali kamar mu ne ma da agaba mm. muna jawo duka mission ke da ta zo duka fason da ya zo mun gaya mashi ga ho Niger da take ga yadda muke zamanar da yan uwa mm. gida guda ne Niger kada ka zo kai wa'azin da za ta da mutane hankali in ka ta da mutane hankali mun ɗar mai mu ba da ka eh ba za mu yi ma goyon baya ba kenan ya kamata mutane rishin koyaswa ne da gargadi suke wannan to akwai wani sako eh, a dunkule saboda lokaci sakon da nake yi ina ma al'ummar niger eh, gaisuwa eh, ta alheri kuma allah sa a yi wannan saloli lahiya kuma allah ya kare ƙasarmu da duka miyagun ayyukan da muke gani da nan da nan Eh, tashi hankali shi na tashi Allah kama Niger lahiya eh, shugabobin Niger eh, ma'ikanta Allah ya basu fasaha da hikima kuma Allah sa mu gane ma juna mu yi tahiya cikin fara'a uwa ɗaya uba ɗaya don saboda tashi Niger don saboda walwalar Niger. To, Reveran Sabo Baciri wato na kungiyar Amina mun gode da karɓa wannan gaita da kai mana a nan Sido Kalangu inda muka tattauna a game da bukukuwan shirye-shiryen sallar Noel ta shekara ta 2017 da fatan kirsoci duka na duniya musamman na wannan ƙasa ta mutanjar za su yi sallah lami lafiya kuma muna fata wannan sallah ta kasance sallah mai alheri mai kawo zaman lafiya tsakanin wato kiristoci da kuma musulmi musamman a cikin wannan ƙasa ta mutan jihar kuma muna fata wannan shiri na sido kalangu musamman kan bukukuwan sallar kirsimiti ya taimaka domin ƙara fahimtar wannan sallah ta kiristoci eh, abokan zaman addini a wannan ƙasa ta mutanjar da ƙasa Nijar ƙasa ce ta musulmi kuma ƙasa ce ta kiristoci muna fata wannan shiri na Sido Kalangu kuma yadda muka saba cewa Sido Kalangu tana ƙara kawo wato alheri a cikin ƙasa da haɗin kai da zaman lafiya domin taimakawa zamantakewar al'umma ta ɗore dab a wannan kasa ta jiya to malamai onda suka ta ni gabatar da wannan shiri na studio kalangu neman ma'adan ke ce da ku sai kuma wani lokaci idan allah kai ma huta lafiya. thank you